kawai wani abu ne ya zo wa gashi na wanda ba kalarsa ba wata kala ce ta zo wa gashi na wanda da dami ba kalarsa wa shayi sha'ari khairu shayi himan yace furfurar da ta taba gashi ba furfura ce da ta taba himma Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sa mu zanto da su